وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي سادوا وانا مسلاتي متارف البركة مسلاتي مبلغة da ke na cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na lahadi yau muna tara ga watan ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1443 wanda kuma yake daidai da goma ga watan hudu miladiya ta 2022 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma da muna cikin tafsir suratul hajji da ba gushe ba cikin aya ta aya ta tara ko kafin mu shiga karatu akwai wasu daga cikin tambayoyi kama ansa wannan yana tambaya ne akan cewa ya samu kansa cikin yawan wasa da sallah tun lokacin da ya balaga har zuwa dab da azumi kafin ya koma ga Allah ya tuba to yana tambayar yanzu ya zai yi zai biya ne abinda da yake kansa na shekara takwas da bai yi ba koyaya ka yi wa Allah su wata wata'ala godiya da ya sa ka faɗaku ka dawo kan hanya ka tuba domin sallah ba ƙaramin al'amari ba ne a musulunci rukuni ne daga cikin rukunin musulunci shine ma rukuni na biyu a cikin ayyuka ma shine rukuni na farko bayan aƙida a cikin ayyuka da bawa yake yi na kusantar ubangiji sallah ita ce ta farko to duk mutumin da yake wasa da sallah to kuma babu wani abu na addininsa da zai kula da shi nabi yana cewa man dayya'aha fa huwa lima jiwaha adiya wanda duk zai tozarta sallah to sauran ayyukansa ma zai tozarta su ita ce ginshikin addini wanda ya tsaye da ita ya tsaye da addini wanda ya tozarta ta ya tozarta addini haka ba karamin nasara ce ka samu ba da Allah ya sa har ka tuba ka gane girman hadarin da take kai ka dawo ka karbi a karin gumi yin salloli a lokacinsu abinda ya riga ya wuce afallahu amma salam Allah ya yafe abinda ya riga ya wuce sai ka yawaita istighfari da tuba ka yawaita sallolin nafin filu watakila su zama maka shuko na abinda ka yi na sakaci a baya wanda shi kuma yana tambaya ne game da cewa shin za a iya amfani da dna don tabbatar da yaro ko kore shi daga wani a shari'a ta musulunci tana da sassauci tana sassauci wajen tabbatar da nasaba da dangantaka tana kuma tsanantawa game da kore dangantaka wadda ita ce ka'idar da shari'a ta kafu a kanta ta musulunci wajen tabbatar da nasaba tana yin sassauci saboda mutane ana amince musu dangane da da'awarsu ta nasabarsu hakanan wajen korewa kuma tana tsanantawa kafin a kore wani daga dangantakarsa ce mahaifinsa ba shine mahaifinsa ba ko ƙabilarsa ba ita ce ƙabilarsa ba ko danginsa ba su ne danginsa ba to ana tsanantawa wajen korewar shi yasa wajen tabbatar da nasaba ko kore ta ba koyaushe ne za a yi amfani da wannan dna ba ko da kuwa a ilimance ilimi na zamani ya tabbatar da cewa wani abu ne wanda yake dahir yayin da aka yi gwaji akan gane cewa wani dan wani ne ko wani ba ɗansa ba ne to amma wannan ba za a yi amfani da shi ba wajen a tabbatar da cewa wani ya yi zina ko wacce ta yi cikin shege ko wani ba ubansa bane wani ba za a amfani da wannan ba ba za a amfani da shi ba wajen li'ani idan mutum ya yi da'awar matarsa ta zo da cikin da ba nashi ba ko ɗan da ba nashi ba to ba za a amfani da dna ba wajen a tabbatar da cewa ɗansa ne ko ba ɗansa ba ne shari'a abinda take nunawa shine za a bi matakai na shari'ar allah da ya kawo shi ne su yi li'ani wato su yi rantsuwa a gaban alkali ita ta yi rantsuwa cewa cikin nan nashi ne ko ɗan nan nashi ne shi ba kuma yi rantsuwa cewa ba ɗansa ba ne idan ta yi rantsuwa yi ƙi rantsuwa shi ke za a yi mata haddin ƙazafi idan kuma ya yi rantsuwa ita ta ƙi to za a yi mata haddin zina idan duka suka yi rantsuwa shi kenan kowa ya tafi da halinsa ba za a kuma jingina masa dan ba kamar yadda idan ya rantsuwa cewa ba ɗansa ba ne ba za a jingina masa ba to ko da a ce an gano daga ƙarshe cewa ɗan nasa ne ba ɗan ba nashi ba ne ko kuma ɗan nasa ne to ba za a aiki da wannan ba a lokacin da hilal da umayya wani sahabi na manzo sallallahu alaihi wa sallama ya jefi matarsa da cewa cikin da take dauke da shi ba nata bane ba nashi bane da zo ga yawa annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi yace da shi shuhuduka aw hadd aw haddun ala zahrik kawo shaidinka ko kuma ka sha bulala yace ya rasulullahi ya za a yi mutum ya ga wani namiji da matarsa kuma ya je kira maƙota da nuna musu ai ba zai yiwu ba na zai iya ma wannan haƙurin annabi ya ce shahuduka aw haddun ala ala zahrika kawo shaidinka ko ka sha bulala ya ce to wallahi Allah ya san gaskiya nake faɗa kuma sai alƙur'ani ya sauka ya wanke ni ana nan sai ga aya ta sauka a cikin suratul nur wallazina yarmuna azwajahum ولم يكن لم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهاده احد احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين التي ودان سكي جيفان ماتنسو wato su jefe su da zina da zantun kuma ba su da wasu shaidu sai kawunansu alace to shaidar ɗayansu shine rantsuwa hudu cewa gaskiya ke faɗa. har zuwa ƙarshen ayoyin liyanin annabi sallallahu alaihi wasallama da waɗannan ayoyi suka sauka annabi ya kirawo bilal ibn umayya wanda ya jefi matarsa da cewa ɗan da take ɗauke da shi na wani mutum ne da ake kira sharif ibn samha shi ne annabi ya kirawo shi ya kirawo ta ya sa ya yi rantsuwa har guda biyar cewa nan ba na shi ba ne na sharif ne ita kuma aka kirawo ta ita ma ta zo ta yi rantsuwa hudu ta zo ta biyar din sai ta shiga da wato inda inda har ma sahabai suka yi zaton cewa za ta fito su faɗi gaskiya amma dai sai ce ita ba za ta kunyata mutanenta ba ba ta kunyata ta ba saboda ka ta ƙara rantsarantsar nan guda biyar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya san ɗayan ku ƙarya yake dan ba zai yi ba duka ku zama to masu gaskiya shi ya ce kin yi zina ita ce bata yi ba kuma duk gaskiya suka faɗa ba zai yi ba wallahu ya'lamu anna ahadakuma kadhib Allah ya san ɗaya daga cikin ku ƙarya yake shi ne bayan sun yi wannan rantsarantsa su duka biyu annabi sallallahu alaihi wa sallama cito ya sake ta kuma babu sauran haɗuwa tsakanin shi da ita to shine yake cewa idan ta haife shi wato idan ja'at bihi akhal al-aynayn sabigh al-ilyatayn khuddaj as-saqayn fa huwa li sharik in har ta haife shi da wannan kama mai kwalli kwallin ido mai manyan cinyoyi mai wato kakkauran abin nan zire eh, da sak don tsansa ya ce to wannan dan sharif ne sai kuma gashi ta haife shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata ta haife shi da wannan sifofi kwabo da kwabo annabi ya ce wallahi ba dan laula ma maza min kitabillahi lakana li ma'aki sha'nun ba dan abin da ya riga ya gabata na hukuncin Allah ba da kin ga yadda za ta kare tsakanina da kuke saboda haka idan shari'ar Allah ta riga ta yanke hukunci shi nan babu maganar wanda ya ce kuma kaga dai yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata ya faɗi sifofin wancan mutum da ake zarginta da shi shi in dai ta haifi dan nan da irin waɗannan sifofi to shi nan nashi ne kuma haka aka yi amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai jingina ma wancan ɗan ba sannan kuma bai mata haddin haddin zina ba saboda haka ba a amfani da irin wannan shaidar domin a tabbatar da domin haka yi haka to an soke hukuncin mari'a ne an soke hukuncin shaidu na zina da shi kenan duk sanda aka yi tuhumar cewa wance ta yi zina kuma da wani suka yi shi ke nasa a je a in ya tabbata shi ne ya yi shi ke sai a masa hukuncin zina a ga shari'a ba ta zo da wannan ba haka shari'a ba ta zo da tabbatar da zarar illa ta hanyar shaidu ko da kuwa ya tabbata din amma ba a samu shaidu ba shi haka nan wajen korewa ba za a korewa mutum ɗansa ba ko da kuwa za a yi bincike a gano cewa ɗan nan ba nashi ba ne game da ya faru a gisar abdul zama da sa'ad ibn abi waqqas dan uwan sa'ad ibnu abi waqqas utba ibnu abi waqqas kafin rasuwarsa ya gaya wa dan uwansa sa'ad cewa dan nan da yake wajen abd ibn zam'a dan sa ne ba dan zam'a bane shi wannan yaro ku yangar zam'a ita ce ta haife shi Ku sadakan sa ita ce ta haife shi amma kuma cikin na usba ibn abi waqqas kamar tunda ta haife shi tana sadaka na shi zama ibn al-aswad sai ya zanto wato sai ya zanto ɗansa ne to wata ba lokacin da ya zo rasuwa sai ya bar wasiya ga ɗan'uwansa uwansa sa'ad ibn abi waqqas cewa wannan yaron na zama ɗansa ne saboda ka karɓar masa ɗansa da aka zo fatho makka sa'ad ibn abi waqqas ya tsaya akan cewa wannan dan da take hannun abd ibn zam'a ba nashi bane ba dan uwansa bane dan dan uwansa ne shine suka shigar rigima shi kuma ce a dan dan uwansa ne ai wanda ta haife shi bai wasu ci saboda ka dan ne sai suka je ga annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama yace al waladu lil firash wa lil ahir al hajar sauraka ɗa na zama ne shi kuma wancan da ya yi zina da ita ba abin da shi ba shi kuma ya tafi a haka a banza ba ya da komai amma dai kuma duk kamanninsa suna nuna cewa ɗan utba ibn abi waqas ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sauda sauda bintu zam'a ce da ita ta jibi an ya sauda ki tsare kanki daga gare shi kanki ɗauka ɗan uwanki ne in rika mu'amala ta muharrami yace ki tsare kanki to ka duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa dan nan na utuba ne amma tun da shari'a cewa ta yi alwaladu lil firash to anan za a tsaya ba za a kankare wannan dokar ba sauraka aka ci gaba da danganta dan zuwa ga zama'a kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci matarsa sauda da cewa kada ta yadda da yi mu'amalar muharrami da muharrami da shi sauraka wannan shine abinda malamai suka yadda da shi dangane da wannan ba a yin amfani da shi wajen a tabbatar da wane dan wane ne sai dai a wasu lokuta kamar yayin da ya zanto mutum yana da 'ya'yansa haka kawai ake kore masa 'ya'yansa babu laifi don ya ƙara yin dna don ya tabbatarwa da mutane cewa 'ya'yansa wannan babu laifi amma ba idan ana so a tabbatar masa da cewa 'ya'yansa ne ba alhalin yana kore su ko ana so a kore masa 'ya'yansa alhalin yana tabbatar da su to ba za a yi amfani da wannan wajen kore masa ba amma dan ƙarin nutsuwa wannan babu komai kamar yadda annabi sallallahu alaihi lokacin da wani wanda yake da ilmin kiyafa ilmin kiyafa shi ilimin da ake iya gane wane dan wane ne ta hanyar tafin hannunsa ko tafin kafarsa a lokacin da usama yana kwanci shi da mahaifinsa zaid zaid ibn harita to sai wani mai irin wannan ilimin na tsiyafa ya zo sai ya ga kafafuwansu sun lulluba amma kafafuwansu sun fito waje sai yake cewa wannan kafar da wannan kafar duk daga wuri guda suke wato akwai kamanni annabi ya murna domin ana kokarin kore wasu suna dan surutai akan shi ainihin usama saboda yana da duhu mahaifinsa kuma yana da haske shi kuma ya fito yana dan baki haka tare da shi yake kamar baba shi ne babansa ba to ne da wannan alkafi ke cewa inna hadha al-rijl ko al-qadam ba'daha min ba'd annabi murna da jin wannan saboda babu laifi dan an ƙara tabbatar da wani abin da daman can ana da awarsa amma mutum ya zo ya da'awar dan wani yana gidansa ce wannan dan da yake gidan wani na cewa ɗansa ɗansa ne a ce bara a je a DNA don a tabbatar ko kuma wani ya ce wanci ta zo da ciki ba ɗanta ba ɗan shi bane a ce a yi DNA don a tabbatar da wannan shari'a ba wannan ta zo da shi ba shari'a abin da ta zo da shi a yi la'ani. wannan dna ko an yi shi inda ya yi li'ani ya kore waɗannan nasa to ba za a tabbatar masa ba in ba haka wato shi kenan gaba ɗaya an soke wannan hukunci daga shari'ar allah kenan wannan ayoyin na alkur'ani duk sun daina aiki saboda dna a ba zai yi ba ina ga minti lokaci bai kamata mu kara ba sai a nan gobe ba ci gaba da sauran tabbayoyi a'udhu billahi minash shaitanir rajim ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد Allah subhanahu wata'ala ya ce wa minan nasi daga cikin mutane man yujadilu fillahi da ilmin wala hudan wala kitabin munir akwai wanda yake jayayya cikin lamarin Allah ba tare da ilimi ba ba kuma tare da shari'a ba ko wani littafi mai haskakawa saniya itfihi yana kawar da kansa saboda girman kai li yudilla an sabilillah dan ya batar da wasu daga hanyar Allah lahu fid dunya khizyun yana da wulakanci a rayuwar duniya wa yawmal qiyamati nuziqu wa qiyamati azab al hariq kuma za mu dantana masa azabar wutar wuta mai tsananin kuna ranar gobe kiyama kamar da muka fara tafsirin waɗannan ayoyi Allah subhanahu wata'ala yana ba mu labarin kaso na biyu daga cikin mutane shine wanda yake jagorantar wasu akan fata yake dagewa da jayayya ba tare da ilimi ba ba tare da wata shirya ba ko wani littafi mai haskawa illa iyaka ra'ayi ne kawai da molanka da sun san zuciya su suke masa jagoranci don haka yana jan mutane zuwa gabata Allah yake magana akan waɗannan mutane Allah ce wannan mutum daga cikin sifofinsa saniya iqfihi yana kawar da kansa ay lawiyan unuqahu duk sanda ake kiransa domin a gaya masa gaskiya yana babbautsewa yana jujjuya kai yana ainihin bijirewa bai yarda ya ji gaskiya ba ba kuma zai bita ba kamar yadda Allah yake faɗa game da munafiqai wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lahum lakum rasulullah lawaw ru'usahum wa ra'aytahum yasudduna wa hum mustakbirun Allah ce idan aka ce da su ku zo manzo Allah ya nema muku gafara sai ka ga sun juyar da kansu wato sun bijire sai ka suna wato bautsewa alhalin suna masu girman kai wai za kila lahun ta'alau ila ma an zara Allah wa ilan rasul ra'aitar munafiqina ya sudduna an ka sududa idan ka ce da su ku zo zuwa ga abin Allah ya saukar ku zo zuwa ga manzan Allah wato ku zo zuwa ga littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama to anan za ka ga munafukai? suna ainihin janye jiki ba za su yadda ba ba komai yake sa su haka ba illa girman kai girman kai na ba su yadda wani ya musu gyara ba ko wani ya nuna musu kuskurensu ko wani ya nuna abin da suka tashi a kansa suke yi ba gaskiya ba ne ba daidai ba ne saboda ka suna ganin in sun yadda da shi to su sun kaskanta kansu shi kuma sun ba shi girma wannan shine dalilin mai girman kai na kin ya karɓi gaskiya gani yake duk sanda za a nuna masa kuskurensa ko za a nuna masa barnarsa to idan ya yarda da wannan gyaran to kenan shi yana da tawaya a shi kenan shi a shi bai cika ba kenan a shi shi kenan ba akan gaskiya yake ba shi kuma wanda ya nuna masa kenan ya fi shi to shi ba zai yarda a ce bai cika ba ba zai yarda a ce kuma wani ya fi shi ba to wannan shi ne dalilin da zai sa ya bijire ya ƙi karɓan gaskiya wannan ita ce ɗabi'a ta dukkan wani mai girman kai girman kai kamar yadda bahaushe ke cewa raunin tsiya duk wanda ya daura shi to shi da arziki har abada ya tsiya ta kansa ya ta har abada matukar ne bai sauke wannan bai kwance wannan rawanin ba yayin da za a gaya wa mutum gaskiya ya ƙi karba kuma ya rika wulaƙanta masu gaya masa gaskiya ko ya rika wulaƙanta mutane to wannan ya jawo kansa asara ta har abada annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda zo cikin hadisin abdullahi dan mas'ud wanda imam muslim ya ruwaito nabi yana cewa la yadkhulul janna man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibar wanda duk yake da girman kai kwatankwacin kwayar zarra a zuciyarsa ba zai shiga aljanna ba wani sahabi ce ya rasulullah inna ahadana yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasana afa min al-kibari hadha ya rasulallah ɗayanmu yana son ya ga ya yi shiga mai kyau ya sa kaya masu kyau ya sa takalma masu kyau wannan ma girman kai ne annabi ya ce da shi inna allaha jamilun yuhibbul jamal allah mai kyau ne yana son kyau alkibaru batrul haqqi wa ghamtun nas ce girman kai shine kin gaskiya da wulakanta mutane saboda haka mutum da zai rika kwalliya ba shine mai girman kai ba dan mutum yana sa kaya masu kyau yana ado yana sa hula da riga da takalmi da agogo masu kyau masu tsada wannan ba shi yake nuna mai girman kai bane a kasancewarsa yayi kwalliya wannan abu ne mai kyau Allah ma yana son kyakkyawan abu saboda shi aljamilu ne Abin da ake cewa girman kai annabi ya nuna masa girman kai ga yadda yake batrul haqqi shine ƙin gaskiya tun a gaya masa gaskiya sa kafa taki ta sannan wa gamtun nasi da wulakanta mutane duk wanda yake da wannan sifofi to wannan shine ainihin mai girman kai ko da kuwa wace irin shiga yayi ko da ya saka kayan da suka fi na kowa kaskanci da muni da rashin kyau da rashin tsada in dai har zai ki gaskiya ya wulakanta jama'a to wannan mai girman kai ne saboda haka girman kai yana hana mutum karɓar gaskiya Allah ce wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka allam yasma'aha ka anna fi uznayhi waqra fa bashirhu bi adabin alim Allah ce idan aka karanta masa ayoyin mu walla mustakbiran sai ya juya yana mai girman kai ya juya baya yana girman kai ka allam yasma'aha kamar ma bai ji ba haka shi mai girman kai lokacin da ake gaya masa gaskiya zai yi buris kamar ma baya jin abin da ake faɗa masa ko zuwa ya yi wajen da ake karantarwa ana maganar da ta shafe shi to za ka cewa yana nan da gangan jikinsa amma zuciyarsa ya yi tafi da ita wani wuri wato ihun ka banza ka faɗa an ji amma ba a ji ba saboda ka irin wannan shi yake jawa mutum ya ƙi karɓar gaskiya kuma ya shiga faɗa da mutane yana rigima da su wannan shi ya haifarwa da yahudawa taɓewa yayin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo musu da gaskiya wa kanu min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi wato a da can kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa hannuna wa kafirai suke cewa za su nemi taimakon annabi sallallahu alaihi wa in ya bayyana a kansu domin su yaƙe su domin suna cewa akwai wani annabin da zai zo da irin abin da annabi Musa ya zo da shi na wahayi wanda zai zo ya kirawo ku zuwa ga bautar Allah shi kadai ya yarda da annabawa duka in ya zo to za mu haɗa kai da shi mu haɗa ƙarfi da ƙarfi da shi mai yaƙe ku kafirai masu bautar gumaka to a tsammanin su cewa annabi zai fito daga cikin su ne to kuma sai ya fito daga cikin abokan gabar su waɗanda suke renawa waɗanda suke ganin ba su da ilimi ƙauyawa gidadawa sai gashi annabin ya fito daga cikin waɗannan ummiyi na ɗin wanda suke ce musu bobaye ne waɗanda ba su san rubutu ba su karatu da rubutu ba falamma a ma arafu kafaru ne. yayin da abinda suka sani ya zo musu sai suka kafirce masa ka haka abinda ya hada su imani da annabi sallallahu alaihi wasallam kenan tare da sun san ingancin annabcinsa shine kafirci ya arifu da hu kama ya arifu da abna'ahu to haka nan duk sanda girman kai ya cika zuciyar mutum to zai haifar masa da jiji da kai da nuna isa zai rika jin cewa abin da yake kai ko mun lalacewa su shine daidai abin kuma wani yake kai ko daidai daidaitansa da gaskiyarsa shine ba daidai ba don haka wannan zai rika jefa cikin rikici da mutane ba zai taba karbar gaskiya ba Sheikhul islam ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah kamar da ke cikin alfatawar kubra mujalladi na biyar shafi na ɗari da ashirin da biyar yana cewa wanti ƙarin insani min ƙaunin ila ƙaunin li'ajili ma ta bayyana da homin alhaƙi huwa mahmudun fiye mutum ya bar abin da yake kai ya koma kan wani abu daban domin ya gane cewa wannan abin da yake kai ba gaskiya ba ne, wancan da ya koma kansa shine gaskiya ibn ya ce wannan abin yabo ne bi khilafi israrihi ala qawli la hujjata ma'ahu fihi tare da cewa tare da sabanin ya doge akan wata magana da ya san baya da hujja a kanta tare da ya san cewa baya da wata hujja bi ghairi ilmin wala huda wala kitabin mudir yake wa tarki alqawl allati tawaddahat hujjatuhu yace ba zai bar wato zai bar maganganun da ko maganar da take da hujja karara ba yace wa awil intiqali an qawlin ila qawlin li mujarradi adatin wattiba'i hawa fa huwa mazmum fa hadha mazmum to mutumin da zai ki barin abin da yake kai na bata ko na barna ko na rashin gaskiya ya ki komawa ga magana ta take da hujja ko kuma ya ce zai kankame wata magana saboda kawai bin san zuciya ko kuma bin abin da ya saba mala ya ce fa hadha mazmumun wannan abin zargi ne abin suka galibi waɗanda san zuciya riga ya mamaye zukatansu ya yi kakatutu a zukatansu to yakan haifar musu da girman kai ba za su taɓa yadda da gaskiyar da ta saba wa abin da zuciyarsu take so ba shi ya sa alimamu shafi a cikin sam da yake maganar mazowa bida'a yake cewa fa ahlul ahwa'i idza istahkamat fihim ahwa'uhum lam yubalu bi shay masu mabiya san zuciya wato yan bida'a idan ya zanto bida'ar nan ta riga ta kankama a zuciyarsu to babu wata magana da za su ɗauka da muhimmanci walam ya'uddu khilafa anzarihim shay'an duk wani ra'ayi da ya saba wa nasu ra'ayin ba za su ɗauke shi a bakin komai ba wala raja'u uqulahum muraja'ata man yattahimu nafsuhu ba za su taba muraja'ar hankulansu ba ba za su taba dawowa su sake tunani ba akan abin da yake yake a tunaninsu su tsaya su ɗauka cewa abin da yana buƙatar su sake dubawa ba za su yi wannan ba wannan shi yasa sufiyanu sauri yake cewa iblis ya fi haba-haba da ɗan bida'a akan mai saban Allah ce saboda shi mai saban Allah akwai yiwuwar ya tuba da wuri saboda ya san saban Allah yake shi da kansa ma watakila ana masa wa'azi zai ce kure kuma da addu'a Allah ya raba mu da wannan abu shi kansa ya san saba wa Allah yake in yana yi ba wani lokaci yana dan babboyewa baya san a gani amma shi dan bid'a yana da wani abu na ne a zuciyarsa cewa abinda da yake 100 bisa ɗari gaskiya ce kuma kusanci da Allah yake samu kuma wannan ne zai kai shi ga aljanna to kaga irin wannan abin da yake wato yake so a zuciyarsa ya riga ya mamaye zuciyarsa to da wahala ne ya damu da wata magana to shi yasa iblis yake haba haba da shi saboda ya san cewa akwai wani abu da zai tokare shi ya hana shi sauraron gaskiya to wannan duk daga shedan ne shedan shi yake yawa dan adam irin wannan mummunar hudubar ya hura shi ya hura shi har ya ji cewa baya shi ya rika ganin kowa kasa kasa shi kuma can tsokololi kamar yadda <clears throat> ibn al-jawzi a cikin littafin sa tafsira yake cewa wal mutakabbiru yara nafsuhu a'la min al-ghayri hal kullum mai girman kai yana ganin kansa sama yake da kowa fatahsulu lahu hazzatun wa farahun wa rukunun lahu ila ma taqadahu haka koyaushe sai ta farin ciki yana ta haba haba yana ta kankame abin da yake rike da shi na akida wa zalika nafsu shaytani wannan kuma shida da yake busa shi yake hura shi yake masa wannan wato kalangun kamar yadda ya zo cikin hadisin Abdullahi dan Abbas annabi sallallahu alaihi wa sallam kana yata'awwazu min ash-shaytan yana neman tsarin Allah daga shaytan min hamzihi wa nafsihi wa nafsi yana neman tsarin Allah daga ainihin zindan shedan ko mutuwarsa ko kuma ainihin nafsihi busarsa wato waƙensa da kuma nafsihi wato girman kansa da yake sawa mutum ah, ibn taymiya alaihi rahmatullah a wani guri cikin littafin da taza'u sirat al-mustaqim yana nuna abin da yake jawowa wato abin da yake yin kakatutu a zuciya wanda har yake hana ka bin gaskiya tun da cewa gaskiyar na ta riga ta bayyana yake cewa minha musaraqatu at-tabi ila al-hilal min raqbati ah, min ah, wato yadda ɗabi'ar ɗan adam take shi ba zai so ya bi ba shi yana san koyaushe abin shi wa fawati suluki sirat al-mustaqim shi ba zai bi tafarki wanda yake madaidaici ba me zai hana shi ya shiga ya bi abin da yake tafarki madaidaici shine annan nafsa fiha nau'un min al-kibar zuciya na dauke da wani abu na girman kai فتجب فتحب أن تخرج من bi فتحب أن تخرج tana da nau'i na girman kai نوئي zai sa ta ji cewa. ba za ta so ta ci a ce ga ta a wani matsayi na ubudiya ba wani matsayi na bauta wani matsayi na biyayya ba sauraka kowane lokaci sai ya ji cewa idan ya yanta da abu to a zai zama mai biyayya ne zai zama mai bauta ne za haka sai ya sa shi bijiri waɗanda suke kin bautawa wa Allah subhanahu ta'ala abin da yake sa su kenan suna bijire masa jin cewa idan suka yarda da shi za su bauta masa su mai da kansu bayi to da su yi haka gara su bijirewa ga ƙayoyin Allah to shi ne malam yake cewa kama ƙala abu usman mai naisaburi ma raka ahadun shai Amina as illa li kibarin fi nafsihi babu wani wanda ka ga ya bar sunna sai don girman kan da yake cikin zuciyarsa wannan girman kan da zuciyarsa shi zai sa ya kibin wannan sunna din gaskiya tana da daci ka ba kowa ne yake iya jure ɗacinta ba na'am wanda duk suke da kyakkyawar fidira kyakkyawar ɗabi'a to ba gaskiya ba ta musu ɗaci daɗi take musu zaƙi take musu amma wanda yake da matsala a zuciyarsa ko shaidan ya riga ya fitsare masa zuciyarsa to wannan gaskiya ɗaci take masa faman yaku za famin murrin marizin yajid murran bihi ma'az zulala wanda bakinsa yake da ɗaci to ko ruwa ka bashi mai daɗin ɗanɗano shi zai riƙa jin ɗacin ba zai ji daɗinsa ba to amma mutumin da yake kan tafarki ba daidaici ba zai ji wannan dacin ba kamar yadda sallah take nauyi <coughs> ga waɗanda suke munafikai wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas za su tashi sallah za su tashi cikin kasala wato tana musu tana musu nauyi kamar yadda annabi yake asqalu salati ala al-munafiqin salatu al-isha wa salatu as-subh sallar da tafi kowace nauyayar munafikai take musu nauyi sallar isha'i da sallar asuba Ba amma shi mumini baya jin wannan nauyin yana jin abu ne mai daɗi ma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam, a yake cewa ju'ilat qurratu aini fi salah an sanya farin ciki na a cikin sallah ce arihna bis salati ya bilal ka hutar ka wato ka sa ka saman mana hutu ta hanyar sallah ya kai bilal saboda wanda yake <coughs> mutumin kwarai wanda ɗabi'ar sa bata gurɓace ba bata lalace ba to ya jin ɗacin gaskiya amma wanda yake ya riga ɗabi'ar ta riga ta lalace ta gurɓace to wanda duk sanda gaskiya za ta kunnansa zai ji ta da nauyi zai kuma ji ta da ɗaci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa abu zar wa qulil haqq walau kana murran ka faɗi gaskiya komai ɗacin ta komai ɗacin gaskiya ka sakakkafa ta faɗanta Allah subhanahu wata'ala ya sifanta wannan mutum bai jayayya ba tare da wata hujja ba da cewa mutum ne mai girman kai kuma da wannan girman kai shi yake hana shi sauraron gaskiya zai da an sabilillah kuma yana yin haka ne don ya batar da mutane daga kan hanyar Allah wato ya batar da mutane ya nisanta su daga bin Allah subhanahu wata'ala da shari'arsa wato su fasa bin gaskiya shi su bi shi domin idan ya raba su da gaskiya to zai kirawo su ne zuwa gare shi don haka kaga ya raba su da gaskiya amma kuma ya batar da su akan hanyar sa wannan li yudilla akwai qira'a guda biyu akwai qira'ar ibn kathir da abi amr suna karanta shi li yudilla bi fathi ya li yudilla ay li yudilla huwa li yudilla an sabilillah wato dan shi ya bace wato yana yin haka ne gayar yin hakan kuma shine za ta kai shi gabata zai zama lamul gaya ce yana yin haka a ƙarshen al'amarinsa shine bacewa da kan hanyar Allah sauran makaranta kuma suka karanta liyo zilla zan miliyayi. ya'i ay liyo zilla ghayrahu dan ya batar da waninsa daga hanyar Allah wata wata'ala saboda haka shi karan kansa ya bace sannan kuma ya batar qira'a ta biyu tastazim qira'a ta ula qira'a ta biyu liyo zilla ta kunshi kira ta farko domin duk wanda zai batar da wani to shi ba ya bace dan ba zai batar ba sai shi kansa ya bace Allah subhanahu wata'ala ya faɗi sakamako na shi wannan da zai batar da mutane ya ki gaskiya ba tare da wata hujja ba sai dan kawai bin ra'ayi Allah ce to ga sakamakonsa lahu fid dunya khizyun yana da wulakanci a nan rayuwar duniya wato a nan rayuwar duniya zai gamu da wulakanci domin zai yi asarar wannan kasuwanci nashi wannan kadarar da ya ɗauko bakar kadara ta tallar ƙarya da ɗaurewa ƙarya gindi da yaƙi da gaskiya kadara ce da ba ta wato ba ta samar da riba ƙarshe asara zai yi domin hujjarsa za ta bayyana hujja ce ɓatacciya mutane za su rika fahimtar ƙaryar da yake kai za su rika barinsa sannan zai ga wulaƙanci a nan duniya domin ubangiji subhanahu wata'ala zai masa mu'amala bi naqidi qasdihi akasin kishiyar abin da yake nufi ne ya samu ɗaukaka. da duba ga waɗanda suka fara jayayya da annabi sallallahu alaihi wa sallama a karan farko game da abin da ya zo musu da shi na gaskiya suka riƙa rigima da shi ba tare da wata hujja ba ko wani ilimi ko wani littafi za ga cewa tun a nan duniya Allah subhanahu wata'ala ya fara nuna nuna musu wulaƙanci suka fara ganin wulaɗanci. a yaƙin badar ba da jimawa ba da yin hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam shekara biyu suka fito ƙwansu da su wai za su zo su ga cewa sun share ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da sabansa daga doron ƙasa sun kawar da addinin musulunci suka zo a filin badar manyansu suka fito manya-manyan waɗanda aka san su da yaƙi da annabi sallallahu alaihi wasallama da wulaƙanta shi da shi da sabansa sai ga sun gama da wulakancin da basu taɓa tsammanin za su da shi ba a filin badar a nan aka kamo aka kashe wasu aka kuma kamo wasu a matsayin fursunoni a filin badar aka kashe abu jihar kuma waɗanda suka kashe shi wasu yara ne matasa daga cikin matasan mutanen madina al da mu'az da mu'awuz 'ya'yan afra su suka kashe shi yara ne matasa ƙanana duk da yadda yake jinsa da yadda yake ganin kansa ba zai taɓa tsammanin cewa waɗannan yara biyu za su tsaya gabansa har su gaba da shi ba sai ga shi yara ne biyu suka kai shi ƙasa suka yi sanadiyar mutu halakarsa kuma yana kwance shaɓe-shaɓe a cikin jinin sa abdullahi dan mas'ud wanda yana daga cikin waɗanda suke ganin ba komai ba suna ganin shi na farko shi ba ɗan maka ba shigowa ya daga tsa'ifa mutumin satif ne sannan kuma ga halittar da Allah ya masa ɗin langa-langa haka ba shi da kauri ɗan siriri da shi sai ga shi ya zo yana tsalle a kan cikin abuja ya hau kan cikin sai zaro ƙasa ya yanke shi to yaushe ne Abuja ne yake zammanin zai gama da irin wani wulaƙanci a duniya abul hakam suke ce masa annabi ya mai da shi abu jihar mu muke ce abu jahil yau saboda haka su kansu waɗannan matasa biyu da shi abdullahi ɗan mas'ud ina suke tsammani ko a tunani a mafarki za su yi abu haka amma saboda Allah ce lahufin hufin duniya khizyun sai ga shi ya gamu da wulakanci a nan duniya Hakanan nan annadru ibn al-harith wanda shi ma yake ta yi ta ƙoƙarin yadda zai raba mutane da sauraron annabi sallallahu alaihi wa sallama har da zuwa da kawo kayan kaɗe-kaɗe da sayo wasu 'yan mata 'ya'yan farisawa ya zo ya kawo su ana cika dare ana ana cashewa wai saboda a daina zuwa sauraron annabi sallallahu alaihi wa sallama a rika zuwa ana sauraron kaɗe-kaɗensa da waƙe-waƙensa da 'yan matan da ya zo da su wasu suka ce yakan zo da wasu littattafai da wasu tatsuniyoyi irin da farisa da rum ya zo na karanta wa mutane to shi ma a wannan lokacin a wannan filin dagan aka halaka shi da shi da ukba ibnu abi mu'ayyid da yake daukan dubbi na tsohon raƙuma ya dora ya zuba akan annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin yana sujjada to sai ga su dukkan su a yashe a mace a wulakance kamar mushi a filin badar kuma suka mutu a inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna domin kafin a fara yakin annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya yana nuna sahabbansa cewa a nan za a kashe wani a nan daidai nan za a kashe wani a daidai nan za a saura ka sai gashi kafin kura ta lafa duk ga su nan a kunce a waɗannan wurare da annabi ya nuna sun mutu sannan daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam ce a kwaso gawakin su a kota tsohuwar kururuwar rijiya aka watsa su ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya yake cewa هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فقد وجدت ما وعدني ربي حقا kun ga yanzu kun samu yanzu abinda ubangijin ku yi muku alkawari gaskiya ne ni dai na ga abinda ubangiji na mun alkawari ya tabbata gaskiya shi ne hasa yana umar yake ciyar sulla kake magana da mutanen sun riga sun mutu ba ji za su yi ba nabi ya ce ai ba ku fi su ji a yanzu ba suna ji saboda ka bayan ma sun mutu wulaƙancin ya bi su har lahira domin bayan sun mutu din an jefa su cikin kwararren rijiya Allah ya dawo musu da jin su su rika jin waɗannan maganganu daga bakin maki sallallahu da wasallam wani irin bakin ciki ne ba su ji ba wani irin wulakanci ne ba su gani ba lahu fi dunya khizyun kenan wannan yana daga cikin al-ikhbaru bil ghaib al-qur'ani ya bada labarin wani abu na gaibu kuma ya zo tabbata dan da ayar ta suke sauka su abu jahal suna ji amma ba su ɗauka cewa abin zai faru ba sai gashi kuma ya faru sahabbai sun gani kafiran ma sun gani yana daga cikin wulakancin da yake bin su shine mummunan ambato da suke bari a bayan su har alkiyama ta gushi har alkiyama ta zo rayuwar duniya ta kare ba za a gushi ba ana ambatan waɗannan mutane da mummunan ambato duk sanda aka faɗi abuja jahal a ce la'anahullah duk sanda aka faɗi abu bula ba ce tabbata da abu bula. haka zai za a dinga ambatansu amma ba da kyakkyawan ambato ba a harshen mummune har zuwa a tashin alkiyama ka ruba alwalid ibn mughira wanda yana ɗaya daga cikin jimajiman kafiran da suka tsaya kai da fata sai sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam je kasa sai sun murkushe da'awar da ya zo da ita sai sun raba mutane daga saurarensa ka duba irin yadda Allah subhanahu wata'ala ya saukar da ayoyin da ke cikin suratul muddathir wanda suke faɗar wasu miyagun sifofi nashi zarni wa man khalaqtu wahida وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيدا كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه سعودا هكذا أتكين سورة القلم على كتا ولا تطع كل حلاث مهين هماز مشاء بنميم مناء للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك ذنيم ka duba waɗannan sifofi da Allah subhanahu wataala ya rika sifanta wannan kafiri da su wala tuti kullu halafin mahin kada ka bi dukkan wani mai yawan rantsuwa kuma makaryaci mahinin wulakantacce wato yana rantsuwa akan ƙarya sannan kuma mutum ne wulakantacce hammazin mai yawan zinde masha'in binamin mai yawan kai kawo da annamimanci da kurbato da gulma manna'in lil mai yawan hana alheri mu'tadin mai yawan ta'addanci Asibin mai yawan sabo utullin mai girman kai ba'da zalika zanin bayan haka kuma marar asali waɗannan sifofi duka sifofi ne marasa kyau ba mutumin da yake da mutunci da daraja za a yi ta faɗar waɗanda tururi a kansa sai mutumin da ya wulaƙanta to sai gashi sifofin nan sun bi su sun bi mai irin wannan hali har bayan mutuwarsa da shekara 1400 da wani abu amma ba a gushe ba ana karanta waɗannan sifofi nashi ana ambato har ma ana samun lada a kai daga babu wulaƙancin da ya kai wannan a ce an bar wani mummunan ambato naka a bayanka wani wulaƙanci ne da yake yana bin mutum har bayan mutuwarsa to shi yasa an sa'idi yake cewa wa min wa hadha min ayati llahi al-ajiba Eh, al'alamatu sa'idi a tafsirin sai ke cewa yana daga cikin wato ayoyin Allah masu ban mamaki fa innaka la tajidu da'iyan min du'atil kufri wad dalal illa wa lahu min al-maqt bayna al-alamin wal ma huwa haqiqun bihi wa kullu bihasabi halihi yace yana daga cikin ayoyin Allah masu ban mamaki da wuya kaga wani wanda ta karkare yana kira zuwa ga kafirci ko bata face sai ga kuma an sanya tsanarsa a cikin zukatan halittu an sanya la'anarsa a kan harshensu da ƙinsa a zuciyarsu da zarginsa a cikin maganganunsu saboda ka koyaushe zai ci gaba da ganin wato tsana da ƙiyayya da zargi da suka kowanne daga cikinsu ubangiji subhanahu wata'ala yana ba shi kasansa da ya dace da shi ya dace da halinsa wa kullum bi hasabi hali to daga wannan ayar za mu fahimci cewa Allah subhanahu ta'ala ya yi ma shi wannan mutum mai jayayya da ayoyin Allah mu'amala akasin abin da shi yake fata yayin da yake jayayya da gaskiya yake kokarin kare ƙaryar da yake sai da barnar da yake bi shi shine ya samu ɗaukaka ya zama wani abu ya zama abun ambato ana yabansa ana masa kirari to sai ubangiji subhanahu wata'ala amalahu bi naqibi qasdihi sai ya masa mu'amala da kishiyar manufarsa sabanin manufarsa sai Allah ya wulakanta shi ya tozarta shi sabanin abinda girman kansa yake masa shiftarsa cewa zai samu ɗaukaka yayin da ya yi wa ayoyin Allah girman kai to shi ma sai Ubangiji subhanahu wata'ala ya haɗa shi da wulakanci tun anan duniya wacce ita ce mafi girman hannunsa mafi girman abin da ke hankoro ya samu shine duniya da ɗaukakarta to tun daga duniya sai Allah ya nuna masa wulaƙanci a hirɗinka da girman kai girman kai ba abu ne mai kyau ba duk sanda za a gaya maka gaskiya za a maka nasiha za a baka shawara to ka ajiye girman ka karɓi wannan shine girman naka kuma shine ɗaukakar taka amma in ka ce za ka ƙi gaskiya saboda rena wanda yake faɗa maka ita ko saboda wani mataki da kake ga kataka ko dai mataki na ilimi ko mataki na dukiya ko mataki na sarauta na mulki to ka ki gaskiya saboda wannan to ka sani wulakanta kanka kike a duniya ba za ka taɓa samun nasara akan abin da ka sa gaba ba kuma Allah subhanahu wata'ala zai ta bayyana wulakancinka a kowane lokaci ka duba yana daga cikin ukubar mai girman kai ubangiji subhanahu wata'ala yana haramta masa fahimta alqur'ani to kai a matsayinka na musulmi Allah haramta maka fahimta Alƙur'ani, ai ya haramta maka wata babban ni'ima da babu kamar ta sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaq haka Allah ce zan kawar da ayoyina daga waɗanda suke girman kai a bayan ƙasa ba bisa gaskiya ba Allah zai kawar da ayoyinsa ma'ana zai hana su fahimtarsa shi yasa da wani malami ya soki ibn taymiyyah cewa wai girman kai ne da shi sai aka mayar masa da martani cewa haba mutumin da Allah ya bashi fahimta alkur'ani irin ibn taymiya ka zoke shi da girman kai ai da yana da girman kai Allah ba zai bashi ilimi irin wannan ba da ba zai samu ilimin da ya samu ba wanda har alkiyama ta tashi ba za a gushe ba ana ambatansa ana ambatansa da alkhairi kuma ana kwankwadar iliminsa abin mamaki shine mutumin da har waɗanda ba sa son sa amfanuwa suke da iliminsa har inda ba a son sa amma ana amfanuwa da iliminsa da a ce yana da girman kai to da ba zai yi ilimi ba zai samu ilimi ba da Allah ba zai ba shi fahimtar alkur'ani ba idan to yana karanta ayoyinsa yana fitar da hukunce-hukuncensa yadda yake so yana istihdarin ayoyi kamar yadda masu yabansa suke cewa ba su taba ganin mutumin da ke istihdarin ayoyi wato ya kawo su a lokacin da ake bukatar su a munasaba su kamar sa ba yau ba haddacewar kadai bace a'a kana iya haddacewa amma ka zo wata matsala ga ayoyin nan a kwakwalwarka da yawa amma ka kasa kawo ko idan ba za su zo maka ba ba ka ma san cewa waɗannan ayoyin suna magana akan matsalar ka ba amma da an kawo suka ce eh, ai ko haka ne ai ko haka ne da an fara sai ka ƙara shi da an fara sai a ƙara shi da kai amma kai ka kasa kawo wannan ayar tana kuma kusa da kai Allah ce wa nuziqu yawmal qiyamati azabal hariq za mu kuma ɗanɗana masa azabar wuta mai tsananin ƙuna a ranar gobe kiyama wanda wannan shine sakamakonsa a lahira sannan Allah subhanahu wata'ala ya ce zalika bima qaddamat yadaka wannan sakamako ba zaluntar ka aka yi ba saboda abinda hannayenka ne suka gabatar wato abinda ka yi ne a nan duniya na rigingimu da jayayya da gaskiya ba tare da wata hujja karfa ba ba tare da ilimi ba ko shirya ko littafi mai haskawa kuma ka zanto mai girman kai kana jayayya da mutane akan wannan Allah ce to za mu maka wannan saboda wannan abu da kai wa anna Allah laysa bi zallamin lil abid Allah ba mai zaluntar bayin bayin sa bane wato ubangiji zai maka wannan sakamako na farko saboda aikin da ka aikata kai kai wa kanka ba wani ne ya ya jawo maka ba kai ka jawo kanka tsuntsun da ya jawo ruwa shi yake duka sannan kuma wa annan laha laysa bi zallamin lil abid za a yi maka sakamako saboda Allah baya zalunci domin idan ubangiji subhanahu wata'ala ya kyare ka a haka bai saka kama waɗanda ka zalunta ba waɗanda ka cutar to yayi zalunci wanda ya munana ya zanto ya tafi ya ci bulus ba a tare da an masa sakayya ba a bisa wannan munana wanda yi wannan zalunci ne kamar yadda koyaushe ake masu hankali ke cewa duk wanda ya yi wa mutane ba daidai ba ya cutar da su to a hukunta shi idan aka ƙin mutashi to an zalunci waɗannan mutanen da aka cutar bayan shi ya yi zalunci to wanda yake da haƙƙin hukunta shi da yake hukunta shi to shi ma ya yi zalunci don haka ku kanku a wajenku a tunaninku a adalcinku kun san cewa mutumin da ya yi ba daidai ba shine a hukunta shi to Allah ya yi masa wannan hukunci na ɗaya saboda aikinsa da ya yi shi ya yi wa kansa sannan kuma saboda Allah ba a zalimi ba ne domin ya bar shi bai saka masa ba to ya daidaita shi da mutumin kirki kenan da shi da wanda bai yi laifi ba sun zama ɗaya kenan daidaita kuma azzalimi da mutumin kirki wannan zalunci ne saboda haka wa annan Allah laysa bi lil abid anan zamu ga ubangiji subhanahu wataala ya kawo siga ta mubalaga a larabci muna da sigul mubalaga sigogin da suke zuwa suna nuna kaiwa matuka kamar a ce bi lamin mai yawan zalunci Allah kuma an sani cewa baya zalunci kwata-kwata inna Allah la yazlimu mithqala zarra gwargwadon kwayar yar tururuwa Allah baya zalunci amma anan an kore yawan zalunci kore ba shi ke kore ba da zalunci ba wato an ce Allah ba mai yawan zalunci bane kenan yana yi ba yawa mai yawan ne ba abin nan ba to shine malamai suka yi magana akan zuwar wannan siga ta da ta zo a wasu wurare alkur'ani suka yi magana akan ma'anarta da kuma yadda ya kamata mai karatu ya fahimce ta wanda insha Allah za mu yi wannan dauraya a karatunmu na gobe bi iznillahi kamar mu shiga aya ta gaba abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh